Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalot fm niya da kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar ta intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Asabar biyar ga watan Janairu na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da musayar ra'ayi da kuma tada jijiyar wuya akan naɗa Amina Zakari a matsayin shugabar kwamitin tattara sakamakon zaɓe. sannan za ku ji cewa Allah ya yi ma uwar gidan shahararren malamin addinin musuluncin nan na Najeriya, Sheikh Ahmad Lemu wato Aisha Ahmad Lemu rasuwa. Bayan nan Ibrahim ka Almasi Garba zai gabatar mana da shirin shi na jawabai daga dattawa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka na ci gaba da tattaunawa da fadar shugaban Amurka ta White House a yau dinnan Asabar. A wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatun gwamnati wanda ya shiga rana ta sha biyar a jere a yau dinnan Asabar. wata ƙurar da ta tashi sanadiyar buƙatar da shugaba trump ya gabatar ta kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico ita ce ta kai ga rufe ma'aikatun wanda trump ya ce 'yan jam'iyyar democrat na iya gaggauta kawo ƙarshen sa. 'yan majalisar ko 'yan jam'iyyar democrat sun ce sam su ba za su amince da batun samar da kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico kamar yadda shugaba trump ke so ba a duk wata tattaunawar da za a yi din trump jiya jama'a ya ce zai ci gaba da jayayya kan wannan batu har na tsawon watanni ko ma shekaru har sai an ba shi dala biliyan biyar da rabi da yake bukata don ci gaba da gina katangar. haka zalika a jiya juma'a din trump ya kuma yi barazanar yin gaban kansa ba tare da haɗin gwiwar majalisar dokoki na amurka ba ta wajen ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa baki ɗaya don ya samu ikon gina katangar an kashe mutane uku baya ga wasu hudu da suka ji raunuka a wasu harbe-harben da aka yi da daren jiya juma'a a wani wurin wasan kwallon bowling da ke wajen birnin los angeles na yammacin amurka rahotannin kafafen yada labarai da kuma shaidun gani da ido na nuna cewa harbe-harben sun samo asali ne daga wani fadan da ya gauri a wurin wasan bolin din da ke garin torrance mai tazarar kilomita 32 daga birnin los angeles hukumar 'yan sandan garin ta torres ta ce 'yan sanda sun ruga kai ɗauki bayan da aka kira su inda suka tarar abin ya ritsa da mutane da dama suka ce mutane uku maza sun mutu nan take an yi jinyar biyu daga cikin mutane hudun da suka ji raunuka a yayin da biyu kuma suka zaɓi tafiya asibiti da kansu ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta karyata wani rahoton manema labarai cewa amurka na shirin rage ayyukan sojinta a somaliya wata mai magana da yawon ma'aikatar tsaron ta pentagon kwamandar sojojin ruwa candice stress ta gaya muryar amurka jiya jama'a cewa babu wani abin da ya sauya a tsarin ayyukan sojin amurka a somaliya a baya-bayan nan za mu ci gaba da goyon bayan gwamnatin tarayyar somaliya a ƙoƙarinta na nakasa al-shabab kafar labarai ta nbc news ta bayar da rahoto jiya jama'a cewa amurka na shirin rage ayyukan sojanta a somalia saboda harab sojojin da koko ta sama da amurka ta yi ta kaiwa a somalia sun halaka jagororin mayakan da dama masar ta ce ita ba ta son kafar labarai ta cbs ta yada hirar da ta yi da shugaban masar din abdul fatah lcc kafar labaran ta cbs ta faɗa a wata takardar bayani cewa ofishin jakadancin masar da ke nan amurka ya tuntubi kafar labaran ta cbs jin kaɗan da kammala hirar da ta buƙaci kar a yada amma hirar wadda scott pali ya yi da shugaba lcc za a yada ta daren gobe lahadi shugaba lcc ya amsa a hirar da aka yi da shi cewa sojojin masar na haɗa kai sosai da sojojin abokiyar gabarta wato isra'ila masar da isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan 'yan ta'addan isis a yankin ruwan sinai to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc makonni sama da biyu bayan da shugaban amurka donald trump ya ayyana galaba kan kungiyar ta'addancin isis a siriya ya kuma bayar da sanarwar shirin janyewar sojojin amurka daga siriyar ƙwararru a fannin soji na bayar da shawarar cewa ya kamata janyewar ta kasance bisa ga halin da ake ciki a zahirance amma ba kawai bisa ga wani wa'adin da aka gindaya haka kawai ba. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a ɓangaren rahotannin da muke da su a Najeriya tun da aka nada Amina Zakari a matsayin shugabar kwamitin tattara sakamakon zaɓe ake ta tada jijiyar wuya tsakanin babban jam'iyyar adawa ta PDP da jam'iyyar APC mai mulki duk da bayanin da hukumar zaɓe ta yi cewa ba ta da dangantaka ta jini da shugaba Muhammad Buhari. Wakiliyar sashen murya Amurka Madina Dauda na ɗauke da rahoto. Tun da aka naɗa Amina Zakari ake ta tada jijiyar wuya tsakanin babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa ta PDP da jam'iyyar APC mai mulki. Duk da bayanan da shugaban hukumar zaɓe Farfesa Mahmud Yakubu ya yi cewa Amina Zakari ba ta da alaƙa ko dangantaka ta jini tsakanin ta da shugaba Buhari. Jam'iyyar PDP ta ɗaga ayar tambaya a dalilan da aka bada na naɗa Amina Zakari. Buba Galadima jami'i ne a majalisar yaƙin neman zaɓe ta jam'iyyar PDP. duk najeriya kai duk wanda ya san yake da ma'amala da hukumar zaɓe ta najeriya ya san hajiya amina zakari amma tunasarwa da zan yi wa al'umma shine hajiya amina zakari dinan kusan ita ɗaya ce tak ta saura daga cikin sauran mukarraban hukumar zaɓe waɗanda attahiru jega ya bari a baya me yasa ita kaɗai ta saura duk da sanin cewa akwai waɗansu mutane a gabanta to ai biri ya kama da mutum to mu ba fa da gatari aka sha mu ba Amma mataimakin shugaban hulɗa da manema labarai a hukumar zaɓe Aliyu Bello ya ce akwai rashin fahimta ne a batun naɗin Amina Zakari domin kuwa kowa na da irin aikinsa. To duk da ba al'adar kuma zaɓe bane tana sa in sa tsakaninta da waɗansu eh, wato jam'iyyu amma akan wannan al'amari akwai abubuwa biyu ko uku da za mu so a yi la'akari da su. Na farko dai akwai rashin fahimtar ma irin aikin da aka ba ita kwamishina Amina. domin ba wai tana jagorantar kwamitin ta har sakamako ba ne tana jagorantar kwamitin samar da muhallin har sakamako ne har sakamako na zaɓe yakan fara tun daga kan rumfar zaɓe da presiding officer ya aikinsa ya gabatar wa malamin eh, har sakamako na unguwanni aka kai shi ga matakin kanar hukuma aka kai shi ga matakin jiha kana a kawo shi mataki na ƙasa wadda kuma in ya zo mataki na ƙasa shi ta doka zaɓe ta sa shugaban hukumar zaɓen ne da kansa mai karban sakamako an ga yadda aka yi a shekarun baya a 2015 kuma wannan alama ne ta cewar kafin ma sakamakon ya zo ga wurin da za a tara shi kowa ma ya san shi a matakai daban-daban domin in an tara sakamako ana bayyanawa abu na biyu da mutane kamata su gane ko da akwai wani korafi da wani zai yi za mu iya ce korafi ne mara makama ballantana tushe domin ai ita hajiya amina kwamishiniya ne a wannan hukumar na tsawon shekaru da dama kuma aikinta a baya bai samu wani tsoka wani wani caka ko kuma wani korafi mummuna ba saboda haka kasancewar ta kwamishina a baya kuma take kwamishina a yanzu ban ga dalilin da zai sa mutane suna hada baya daga gaba su zo su ce a'a akwai wani lauje cikin nadi ba abin jira a gani shine matakin da hukumar zaɓe za ta ɗauka akan ƙalubalen da naɗa amina zakari ya janyo mata ko za a sauya amina zakari kamar yadda jam'iyyun adawa suka nema ko za a kyale ta ta ci gaba da aikinta ganin cewa a mulkin goodluck jonathan ne aka ba ta aiki a hukumar zaben madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya. gaida Madina Dauda. To har yanzu muna Najeriya. Allah ya yi ma uwar gidan shahararren malamin addinin Musulunci na Najeriya Sheikh Ahmad Lemu, wato Aisha Ahmad Lemu rasuwa yau da safiyar Asabar. Ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari daga Mina da cikakken rahoton. Allah ya yi ma uwar gidan fitaccen malamin addinin musuluncin nan na Najeriya Sheikh Ahmad Lemu mai suna Aisha Lemu rasuwa. Aisha Lemun dai ya ce 'yar asalin ƙasar Ingila da aka haife ta a shekarar 1940 amma ta karbi addinin musulunci ne a shekarar 1961 Ko da yake ba mu samu wani cikakken bayani ba game da cikakken tarihin rayuwar marigayiyar, amma bayanai sun nuna cewa ta musulunta ne a ƙasar China. sannan daga bisani ta koma ƙasarta ta haihuwa wato ingila inda anan ne ta haɗu da sheikh ahmad lemun a shekarar 1966 ne ta dawo kano najeriya a matsayin malama a kwalejin koyar da larabci da harkokin addinin musulunci a lokacin shi Ahmad Lemun yana a matsayin shugaban makarantar. Daga bisani dai ta auri Sheikh Ahmad Lemu a shekarar alif tara da da sittin takwas, inda ta zama matarsa ta biyu sannan daga bisani ta tafi sokoto a matsayin shugabar kwalejin 'yan mata ta gwamnati da ke garin sokoto To da sanyin safiyar Asabar ɗinnan ne aka ba da labarin rasuwar Hajiya Aisha Lemun a gidan mijinta da ke nan birnin Mina a cikin wani yanayi na rashin ƙarfin jiki ga abinda da ɗaya daga cikin 'ya'yanta mai suna Nuraddini Lemu ke cewa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah eh, gaskiya ne kowa da lokacin sa kuma ta ya zo. Eh, kuma muna godiya Allah ya sawwaka tafiyanta ba da zafi ba mun dai gode Allah lokacin lokaci ne ai alhamdulillahi a tsufa ne kuma duk irin ciwon da ke zuwa da tsufa eh, jiki dai ta gaji da duniya kuma Allah ya ce lokacin ta tazo so yadda dai kowa na ritaya haka ma jiki ma ke ritaya na duniya so gaskiya lokacin ne da ya zo kafin rasuwar nata dai ita ce shugabar wata gidauniyar bunƙasa harkokin addinin musulunci mai suna iet kuma a matsayin mamba a ƙungiyoyin yada addinin musulunci da dama kamar su Panwan da kuma Diwa. To ta dera su ne ta bar mijinta Sheikh Ahmad Lemun da 'ya'ya guda biyu da suka hada da shi Nuraddini Lemun da kuma Maryam Lemu. To a gobe lahadi ne dai za a gudanar da jana'izar marigayiyar da misalin karfe goma na safiya a birnin Mina. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kullum nafsin za'a katil mauti ayar ƙwar'ani ce, duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce. Rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta, tube ta. wani kan lamarin mutuwa na tausan kaina. ba zan manta ba. To Allah Ubangiji ya ji jikanta da rahama. Yanzu kuma Ibrahim ka almasi garba zai gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. An shiga sabuwar shekara inda 'yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya ke bullo da hanyoyin neman lashe zaɓe kamar yadda murar Amurka ta zanta da shugaba Buhari na APC da Atiku Abubakar na PDP. Shugaba Buhari ya kaddamar da kwamitin kamfen ɗin mata da matasa da uwar gidansa ke jagoranta tun farko shahararren matashi biyu Biyora bai ga sunansa ba. Abun mamaki sai na ga ba sunan Biyora babu sunan ragowar fitattun mutanen da suka dage gurin kare gwamnatin Muhammadu Buhari a wannan yankin na arewacin Najeriya da ma ƙasa baki da. Ita ko ƙungiyar Ansaru za ta yi maulidi na ƙasa ƙasa baki ɗaya kebi da addu'ar dakatar da zubar da jini a zamfara. Sun Murtada Nuru Gusau shine sakataren tsare-tsare. Haɗa kan almajiran shehu su zama tsintsiya maɗaurin kiɗaya. shine project din shehu tijjani inyas yayin da jirgi mai saukar angulu na sojan najeriya ya tsari ya sojoji biyar suka rasu an shiga juyayin rasuwar tsohon gwamnan kano abm hamza abdullahi sura da mailika murar amurka daga abuja najeriya To yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Yakubu Yahaya Katsina da rabaran Simon Lado daga Kano. Ga Sheikh Yahaya Katsina. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga dukkan alamu waɗansu ne suke shiga rigar ku ko su shiga rigar fulani su farmaki manoma saboda tsokana a hargitsa kasa ko kuma a shigan burtu su tsokani fulani a yi rigima wannan bai dace ba ko misali zarratin ya kamata fulani da manoma su yi ma kan su faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su waɗannan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun taɓarɓare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'yansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye wanda ba a san su ba amma ta ƙarƙashin ƙasa su ne suke amfana da wa'annan rigingimu din saka ya kamata su zauna su fahimci fulani su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya domin a samu fahimtar juna kuma ya zama na kenan wato ainihin al'amura sun koma yanda suke alakal a ji sauki eh, komawa al'amura da suke kamar da da muka sani can da shekara hamsin sittin da suka gabata eh, da wahalan gaske ke al'amari ne na Allah yana yi wa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayinmu na fulani misali ko matsayinmu na manoma to ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri kuma sai zama na kusan komai yana hannunta ah, komai kusan yana arzikin ƙasa wanda ake haƙowa daga ƙasa ne wanda yake doron ƙasa ne in ma hatta wanda mutum shi da kansa ya nema ya samu zaka gwamnati ta ɗora haraji a kai ta karɓa banda wanda za ta haƙa cikin rami ta fito da shi ta sayar sannan kuma in kai noma za ta karɓi haraji in ka kai dabba ka kasuwa za ta karɓi haraji in ka gina eh, gidan mai za ta karɓi haraji in ka ko wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abin da ake ce ma matul hayat abubuwa na rayuwa ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi lafiya eh, hanyoyi tsaro eh, tattalin arziki ta da yake wato ainihin za a wayi gari ana da wa'annan ɓangarora guda uku ɓangare na farko shine wato a samu abin da ake ce ma middle class wato matsakaitan masu kudaden shiga ya zama su suka fi yawa ya zama marasa shi suna da karanci wanda ba su kai na yawan middle class ba sannan kuma na kololuwa wanda ake ce ma high class su kuma su zama 'yan kaɗan ne 'yan kaɗan su zama high class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class sosai kaga abubuwa sun tafi bai ɗaya to amma shi tsarin da ake tafiya a kansa wanda ita gwamnatin take tafiya a kansa wanda kuma gashi nan komai a rubuce komai a rubuce eh, tattalin arzikin an tsara shi ga yadda za a yi da shi ga yadda za a kassafa ga yadda jihohi za su samu ga yadda kananan hukumomi za su samu ga yadda kaza ga yadda kaza ga yadda kaza amma sai a waye gari kawai an karya wa'annan dokokin an kau da kai daga gare su an yi waso su an yi wakaci ka tashi talaka sai yana gani yadda ba ka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga za ka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda ba ka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaƙa ka da shi shi mutum ne sannan kuma duk in ka ga wannan rigingimun da suke faruwa kamar da gangan ne an kirkiro su ne menene ya yi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi hasken rana ya yi mana kaɗan ne ballantana mutum ya ce sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani sannan ya da hasken rana iskan shaƙa ya yi mana kaɗan ne sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaƙa filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirar da kabo duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk wa'annan in ka duba za ka je cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba ba ruwansu da addini abin da ya dame su shine eh, menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan mai ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi to ta nan ne rigima take taso ashe kaga ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce shi kuwa rabaran samun lado cewa yayi to salamu alaikum jama'a yan uwana yan arewa jawabin da nake da shi domin ku shine ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa a na tuna a cikin littafi mai tsarki shi jagoranmu wato annabi isa yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin matthew cikin littafin lukka wanda muke kira bisharu hudu ya yi koyarwa da yawa ya ja hankalinmu a kan mu kaunaci zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila to don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan alheri akan zaman lafiyar ƙasar mu arewa har yanzu littafi mai tsarki ya jawo hankalinmu a kan cewa mu nemi zaman lafiyar kasar domin zaman lafiyar kasar shine zai zama mana da ci gaba za mu nemi zaman lafiyar nan ta wajen yin addu'a da kuma yin fatan alheri domin kasanmu kaɗan daga cikin abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba yau idan muka duba a cikin ƙasanmu inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka idan aka ce babu lafiya mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada kayar baya suka tashi a najeriya za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije iwa allah ibada to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya wannan shine zai sa ƙasar ta ci gaba shine zai sa ƙasar ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari mutanenmu na arewacin arewa su samu ayyuka na tuna abin da ya faru a maiduguri kano da waɗansu wurare duk wannan sakamakon rashin zaman lafiya ya zama da cewa babu wanda yake so in zo in zuba jari ko kuma in yi wani abu so don haka da wannan takaitaccen jawabi da kuma gargaɗi da nake yi ga jama'ar arewa ina fata zai zama da mahimmanci da amfani sosai wasalam. To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaishe ka. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo a nan na cewa karfe uku na yamma da minti hamsin da bakwai. Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen shugabannin majalisar dokokin tarayyar Amurka na ci gaba da tattaunawa da fadar shugaban Amurka ta White House a yau dinnan Asabar a wani yunkuri na kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnati waɗanda ko wanda ya shiga rana ta sha biyar a jere a yau dinnan. an kashe mutane uku baya ga wasu hudu da suka ji raunuka a wasu harbe-harben da aka yi da daren jiya juma'a a wani wurin wasan kwallon bowling da ke wajen birnin los angeles na yammacin amurka rahotannin kafafen yada labarai da kuma shaidun gani da ido na nuna cewa harbe-harben sun samo asali ne daga wani fadan da ya gauri a wurin wasan berlin din da ke garin torrance mai tazarar kilomita 32 daga birnin los angeles ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta karyata wani rahoton manema labarai da ke cewa amurka na shin rage ayyukan sojinta a somaliya masar ta ce ba ta son kafar labarai ta cbs ta yada hirar da ta yi da shugaban masar din abdulfata LCC. kafar labaran ta cbs ta faɗa a wata takardar bayani cewa ofishin jakadancin masar da ke nan amurka ya tuntubi kafar labaran ta cbs jim kaɗan da kammala hirar ta buƙaci da kar a yaɗa amma hirar wadda scott pelley ya yi da shugaba lcc za a yaɗa ta da daren gobe lahadi shugaba lcc ya amsa a hirar da aka yi da shi cewa sojojin masar na haɗa kai da sojojin abokiyar gabar masar ɗin wato isra'ila masar da isra'ila sun yi ta kai hare-hare kan 'yan ta'addan isis a yankin ruwan sinai da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da MC da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau David Magnus. Zahra Aminu fa yake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu wuni lafiya.